bismillahir rahmanir rahim hudubarmu na wannan makon za ta yi magana ne akan hatsarin sake-sake godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa wasu sulhu khair ma'ana sulhu alhairi ne ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu muhammad bawan allah ne kuma manzansa ya allah ubangiji ka ƙara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle addinin musulunci ya baiwa rayuwar aure wani tsarki na musamman da matsayi mai girma ya shimfiɗa mata haƙoƙi da wajibai da ladubba da za su kiyaye kwanciyar hankali da natsuwa da haɗin kai da kuma ci gabanta a cikin wani yanayi na soyayya da ƙauna da tausayi da mutunta juna tsakanin ma'aurata biyu allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ma'ana kurayi da su wato mata yanku na aure cikin kyautatawa annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mafi alheri a cikin ku shine wanda ya fi zama alheri ga iyalansa wanda duk yake yi wa alkur'ani mai girma kallo na lura zai ga inda allah mai girma da buwaya ya kira aure da yarjejeniya mai karfin gaske saboda ya nuna wajibci ne a girmama shi kana kuma ya gargadi, game da duk wani yunkuri na rusa rayuwar aure ko kuma warware shi allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa akhadna minkum mithaqan galiza ma'ana mata sun amshi yarjejeniya mai karfin gaske daga gare ku lalle shari'ar musulunci ta yi kira zuwa ga ma'aurata akan kowannensu ya kalli abokin rayuwarsa da idanuwa na adalci ya kuma yi tunani akan bangaren alhairan abokan zamansa a kullum ya rika tuno sifofin alhairi saboda su a samu dawamar rayuwar aure da kwanciyar hankali da samun natsuwa da ma kyautata gudanar da rayuwa da jin daɗin zuriya da na iyali allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kasira ma'ana ku rayu da mata cikin yanayi na kyautatawa idan kuma kun ki su to ku sani cewa so da yawa abubuwan da kuke ƙi kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya alhairi mai yawa a cikinsa annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kada wani mumini ya ki mumina yana nufin matarsa ta aure domin idan ya ƙi wata ɗabi'a zai je ya so wata ɗabi'an tata kamala ta allah ce kawai shi kaɗai mutum tara yake bai cika goma ba annabawa ne kawai suke da isma alhairin allah ya kai zuwa ga wanda yake cewa wane ɗabi'u ne ne ɗabi'unsa gaba ɗaya suke yardaddu a gurin kowa a ya isa mutum ya zama yana da girma da daraja a ce ana iya ƙididdige aibobinsa lalle babu shakka akan sami saɓani tsakanin ma'aurata a wasu lokuta wasu abubuwa sukan gifto su dagula tsaftar rayuwar jin daɗi a tsakanin mata da miji saboda haka ne alkur'ani mai girma ya samar da cikakken maganin da zai magance irin wannan yanayi musulunci ya bayyana cewa alheri a ko da yaushe yana cikin sulhu da ƙoƙarin yardar da juna da kuma kyautatawa juna allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa khudrat al anfus wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ma'ana idan matar aure ta ji tsoron kada mijinta ya yi watsi da ita da al'amuran gida ko ya juya mata baya to babu laifi idan har suka yi sulhu a tsakaninsu sulhun da zai zamo sanadiyan kusanto da su zuwa ga juna mai hankalin cikinsu shine yake fara bijiro da batun sulhu shi sulhu a kowane lokaci alheri ne babu sharri a cikinsa lallai abin da yake hana yin sulhu shine kowa daga cikin mijin da matan ya dage a kan matsayinsa da yake a kai na sai ya sami dukkan haƙoƙinsa saboda ƙwauro da ya riga ya mamaye zuciyar mutane babu wata hanya ta dawwamar da soyayya tsakanin bangarorin biyu sai ta hanyar yafiya da rangwame ɗaya daga cikin ɓangaren da zai yi wannan bangare mai yafiya da rangwame shine mai kyautatawa da tsoron allah duk wanda ya aikata aiki mai kyau ya kuma ji tsoron allah to kuwa lallai allah yana sane da aikinsa zai saka masa akan haka idan kuma al'amarin ya buƙaci sai masu hankali da hikima da ƙwararru da mutanen kirki da ma masu tsoron allah cikin iyalan dangogin guda biyu ma'aurata sun shiga ciki to su shiga ciki ne da niyan kawo gyara da kuma kawar da duk wani saɓani allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma inna allaha kana aliman khabira ma'ana idan aka sami saɓani a tsakanin ma'aurata biyu kuka kuma ji tsoron kada ya girma ya kai ga rikicin da zai kai zuwa ga danginsa ɗayan daga wato ɗayan kuma daga danginta to idan suka yi nufin kawo gyara ma'ana a ɗauko mutane guda biyu masu sulhu ɗaya daga danginsa ɗaya daga danginta idan an sun yi nufin kawo gyara to lallai allah zai datar da su zuwa ga abin da shine ya fi alheri ga ma'auratan ko dai su ci gaba da zama aure cikin kyautatawa juna ko kuma a rabu cikin mutunci lallai allah yana riskan duk wani abu na zahiri da baɗini da yake tattare da bayansa lallai akwai lada mai yawa da allah zai bayar a kan haka allah mai maɗaukakin sarki yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin bainan nasi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran azima ma'ana mafi yawan lokuta babu wani alheri tattare da mutanen da suke ɓoye maganganunsu da suke yi cikin zukatansu ko waɗanda suke yi tsakaninsu da juna saboda sharri ne ake ɓoye shi sai dai idan abin da aka ɓoyan ya zama bayar da umarni ne da yin sadaka ko aikata wani aiki mai kyau ko daidaita tsakanin mutanen da gyara zumunta waɗannan kam duka alheri ne duk wanda ya aikata haka saboda neman yardan Allah maɗaukakin sarki to kuwa lallai Allah maɗaukakin sarki zai ba shi babban sakamako a nan duniya da lahira saboda abin da ya aikata annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa shin bana ba ku labarin abin da ya fi daraja sama da sallah da azumi da sadaka ba sai suka ce a faɗa mana ya rasulallah sai ce gyara dangantaka tsakanin mutane biyu da suke da saɓani da juna amma idan al'amarin ya kai matakin da ake ganin cewa babu yadda za a yi rayuwar aure ta tafi a haka to ana addinin musulunci ya shirya ta zuwa ga yin jinkiri da natsuwa na wani lokaci har al'amarin ya lafa zukata su yi sanyi hankula su dawo cikin jiki a lokacin sai a yi bita a kuma yi duk abin da za a iya wajen dawo da daidaito za a yi haka ne da niyyar ci gaban zaman iyali ba tare da rabuwa ba godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya lallai babu shakka akan cewa rusa gidan da allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da umarnin a gina akan nutsuwa da kwanciyar hankali da soyayya da tausayi wannan shine saki yake nufi haka ma saki yana ɗauke da mummunan hatsarurruka a rayuwar iyali da zamantakewa musamman akan 'ya'ya idan mun lura da irin yanda wato suke tasirantuwa da mummunan tashin hankali da suke shiga idan har iyaye suka rabu da rayuwarsu ta zamantakewa da tattalin arziki suke fuskantar matsala akan kuma rasa ginshikin tarbiyya mai kyau da rashin turba mai kyau da gina gida wanda yake wato idan ba uwa ba uba a ciki to gida ya riga ya tarwatsa abin da haka yake haifarwa yana haifar da tashin hankali a cikin zukata yakan kuma yi sanadiyan jinkirta karatu da duk wanda yake da wannan fage saboda haka kyautatawa a kiyaye gidan aure shine zai dakile kokarin da 'yan ta'adda suke yi na farautan masu irin mummunan tarbiyya domin su sa su a cikin hanya mara kyau annabi musallallahu alaihi wasallama ya ba da umarnin cewa ya kamata a nisanci duk wani abu da zai kai zuwa ga shaidan ya samu nasara domin ya zo a cikin hadisi cewa lallai shaidan yakan ɗaura kujeransa a kan ruwa sannan ya tura rundunan yaransa wanda ya fi kusa da shi a cikinsu shine wanda ya fi haddasa fitina wani daga cikinsu ya zo ya ce aina aikata kaza da kaza sai ya ce masa ai ba kai komai ba sai wani ya zo ya ce a kai ne fa ban bar su ba sai da na raba su duma tsakanin shi da matarsa sai shaidan ya kusanto da shi ya ce kai ma dalla da wannan abu da kai saboda haka ya zama wajibi mu yi aiki tukuru mu aiki da hankali mu kuma mu afarke mu hana duk wani abin da zai baiwa shaidan dama na cimma makirce makircensa lallai akwai matukar bukatar a sami daidaito da mutunta juna da soyayya tsakanin mutanen da suke rayuwa a gida daya wanda hakan ne zai kai mu zuwa ga samun haɗin kai da kwanciyar hankali tsakanin al'umma baki ɗaya ya allah ubangiji ka daidaita zukatanmu ka kuma gyara tsakaninmu ka yi salati da aminci da tsira ga annabi muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu